a kalanda ta musulunci shekara ta 1443 wanda ya daidai da 24 ga watan 8 miladiya 2021 barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka domin ci gaba da karatun littafinmu la ilaha illallah yau za mu tashi kan shafi na goma sha takwas malan bai gushe ba yana ta koro bayanai a cikin mukaddiman wannan littafi saboda nuna ahammiya ta wannan kalma ta tauhidi saboda ita ce idan ta tsayu a zuciyan bawa ta zamanto ginanniya da rarriya to duk wani aiki yake zamantowa karɓaɓɓe je a wurin Allah amma idan wannan kalma ta samu tangarɗa duk wani abin da za ka yi to zai zama aikin baban giwa ne shi sa uwa dole mu gane mecece la ilaha illallahun nan da muke furtata mai ta ƙunsa mai manufar mai ake so ga wanda ya yadda da ita ya zamanto ya sifantu da shi ta fuskar ƙudiri ta fuskar farici ta fuskar ayyuka da dai sauran ababe to a shafin da za mu tashi malin ya ce faman arafa hada saboda haka duk wanda ya fahimci wannan bayani wanda ike da alaƙa da wannan kalma tsadadda qata al'alaqata ma'a ghairillah to zai yanke duk wata alaƙa da wanda ba Allah ba ba wanda zai baka tsoro saboda in ka fahimci haƙiƙanin waye ubangiji mahalicci waye Allah mai kalmar la ilaha illallah ta ƙunsa to wallahi sai dai ka yi alaƙa da wani ababin zamantakewa ta haɗa ku amma ba dan kana jin yana da wani rawa ko tsiya ko barazana da zai iya maka a cikin rayuwarka ba da haka duk wanda ya fahimci wannan kalma qata al'alaqa ma la. wala takburu alaihi jahamatul batil duk girman ƙarya da boƙa sari da ƙarya za ta yi da barazana shine jahama duk yadda ta kai da kumburi da cika da batsewa ba za ta yi maka girma ba saboda ka san kawai taron toka ce sai dai ba iska ba ta zo ba da gudu zai ɗaiɗaye ya watse to amma wannan fa wallahi sai ka girka wannan kalman a zuciyanka da gaske kuma ba za ta taɓa girkuwa ba idan ba ka san haƙiƙanin ma'ananta ba wani saƙo ne saboda mutane sun dauka kawai la ilaha illallah la ilaha illallah amma yana shan giya yana sata yana ƙarya yana bid'a yana shirka yana duk wasu mugayen aikin amma gana ce ni musulmi ne ai la ilaha illallah la ilaha illallah baka sai inda aka dosa bane ai munafikai ma sun rayu da annabi suna la ilaha illallah amma matsiyata aina suke a ƙarƙashin wutan jahannama so ya kamata mu san wannan malin yace kama akhbarallahu an ibrahima ala nabiyyina wa alaihi afdalus salatu wassalam kamar yadda Allah da kansa ya labarta mana game da abin da ya faru da annabi ibrahim tsira da amincin Allah sabbata ga annabi ibrahim da annabinmu shugaban annabawa shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam wani labari Allah ya bamu bi taksiril asnam ta yadda ya kakkarya gumakan kafirai wa tabarrihi min qaumihi ta yadda ya fito ya nuna bara'arsa ya nuna barrantansa ya nuna tawayensa daga mutanensa akan bai yadda da abin da suke bauta ba Allah ya ba mu labari a cikin suratul anbiya Allah ya gaya mana yadda annabi Ibrahim ya ta taɓarza da mutanensa a daidai lokacin shi kadai ne musulmi duk duniya duk duniya shi yasa idan ka yi imani da Allah to maganan kare kanka maganan tsare ka wajen isar da gaskiya Allah shi ke jibantan wannan al'amarin annabi ibrahim bai kalli ɗayancinsa ba bai kalli cewa mutanen gari za su iya zuwa su kakkarya shi ba bai kalli cewa za a iya koransa a gari ba amma ya yi ta maza bayan ya yi musu wa'azi ya kakkafa musu dalilai da halittun Allah wanda zai nuna musu cewa wa'annan halittun duk girmansu da wanda ya yi su inda su ne mahalitta da bai kamata su kare ba da bai kamata su faɗi ba da bai kamata a rasa su ba duk ba su ji ba ga bautan gumaka da ya zo ya kakkari ya guma kan aka zo mitin ana shawara man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamin adh-dhalimin wanda ya yayi wa alloli wannan tsiya ya cika katan azzalimi tunda da ya kakkarya sai kuma ya rataya wa babban gatari sai to ai mun ji wani saurayin nan Ibrahim a gari da yana maganin cewa la akidanna li ku sai na yi wa gumakan ku ne sai na yi maganin su to ya kamata a gayyato shi aka gayyato annabi ibrahim an ta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim kai ne kai wannan aika aikan bal fa'alau kabirum hadha babban ne nake ganin yi gashi daga tare wato yana so ya koya musu darasi domin wani lokaci in kana rayuwa da dabalo galli ga soro wallahi ba magana wasa ba ba koyaushe aya ke aiki ba akwai mutum mai gardama mai musu to ka yi amfani da ƙwaƙwalwarka ka yi amfani da wani abu wanda zai sa ya gamsu an ce akwai ɗaya daga cikin manyan malamai ko imamu ahmad ko wani an taɓa shirya za a yi munazara da 'yan shi'a aka zo aka cika a masallaci ana jiran ya zo da ya tashi zuwa sai ya zo a makare yana zuwa ƙofar masallaci sai ya cire takalmansa sai ya sa a haƙarƙarin su ta ai imam ka bata ka zuwa shi na ji labari an ce a zamanin annabi yan shi'a ne barayin takalmin masallaci sha wa ya gaya maka a zamanin annabi akwai shi'a sha to ta kai so wani lokaci sarkin aya da hadisi akwai mutumin da ba zai fahimci wannan ba kai kasan aya da hadisi shi yasa kaga yanzu mai zo yana musu wazi ya za ku yi kaza sha'a ga babban nan ku tambaye shi in kanu yanto amma ban suna magana ku tambaye shi faraja u ila anfusihim sai kuma aka yi tsoro tsoro aka da haka ne ba amma ko fa mu ne fa wawaye to amma kuma ka san batacce shi yasa wallahi yan uwa duk mutumin da ya saki tafarkin qur'ani da hadisi to wallahi mai gidanka jagoranka shine shedan saboda duk ayar da za a ja maka sai ya zo maka da wata shubuha ya buɗe maka wata kofa ya ce to ya ka zafa ya ka zafa sai suka ce maka da alimta ma haula yantiku to amma ai ka san ba sa magana da ba ya za mu tambaye shi ne sha afata fata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'un wa la yadurukum to kuma kuke bautan abinda ba Allah ba abinda ba zai iya kare ku ba ba zai iya amfanar da ku ba ba zai iya cutar da ku ba gashi ma shi bai iya amfanan kansa da kansa ban Allah ne afala gilu ba ku da hankali ne ce uffin lakum wa limata abdul min dunillah da ku da abin da ku kyar wallahi to ka san ka'ida ku lura haka duniya ta gilu sai ka zo ka zauna ka karanta littafi madadin wani malami ya zo ya karanta littafi ya mai da martani sai a yi waka a shi wanda ya ce kaza kaza babu kyau waka ya yi a karaba kallahu mu mun yarda da ko in gaskiya ne zo ku warware mana abin to za a amfani da karfin mulki da karfin tuwo aka ce har riƙo ku ne shi Wani tsoro ali kun ku kan abu kaza ba kyau Allah karba mu da tabewa malin shi kamar yadda Allah ya bada labari game da annabi Ibrahim bi taksir al ta yadda ya karya gumakan kafirai wa tabarrihi min qaumihi ta yadda ya nuna bara'ansa da mutanensa li qauli ta'ala qad kanat lakum uswatun hasana lallai tabbas haƙiƙa kyakkyawar abun koyi ta kasance a gare ku ku musulmai fi ibrahima game da lamarin annabi ibrahim wallazina ma'a da waɗanda suke tare da shi iz qalu liqaumihim lokacin da suka tsaya a gaban mutanensu suka ce inna bura'a'u minkum lallai mu mun yi bara'a lallai mu mun barranta lallai mun yi tawaye minkum daga gare ku wa mimma ta'buduna min dunillah da duk abin da kuke bauta koma bayan Allah kafarna bikum wallahi mun butulce muku mun kafirce muku ba za mu yi ba ba yadda za a yi mu bauta wa wanda ba Allah ba kamar yadda Allah ce wa yadda kala ibrahim liqaumihi innani bara'un mimma ta'budu illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un annabi ibrahim ya ce wa babansa ya ce wa mutanensa innani bara'un mimma ta'budun kun ganni wallahi na yi bara'a na barranta na kubuta daga abin da kuke bautawa illa allazi ne face wanda ya kage halitta na ne Allah lokacin da zai yi ni bai shawara da kai ba da ya ga dama ya sa ka zama babana kai ma baka san zaka zama babana ba shi sa ka dubi yadda Allah ya bamu hukunci a aikace duk wani wanda ya ga kanshi tsakanin uwa da uba ba shi ya zaɓe su ba ko shi ya zaɓa aha ba shi ya zaɓa ba saboda ubangiji maɗaukakin sarki shi ya san abin da ya dace akwai hikimomi a aikin Allah shi yasa ya ce mana yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al ya fitar da dan banza a jikin mutumin kirki ya fitar da mutumin kirki a jikin dan banza ya fitar da musulmi a jikin kafiri ya fitar da kafiri a jikin musulmi ya fitar da ma'abucin sunna a jikin kasurgumin dan bid'a ya fitar da kasur gumin dan bid'a a jikin mabiya sunna saboda kai ce wanda ya kage halitta na shi kadai fa innahu sayahdi kuma bai tsaya nan ba waje waja'alaha kalimatan baqiya ya mai da ita ta zamanto kalma mai wanzuwa kalma mai bazuwa fi aqibi a cikin zuriyarsa shi yasa an kana neman baba addini in ana baba addini to annabi ibrahim kenan eh abul anbiya shugaban addini inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa shi kadai amma ya ja da duniya kuma haka aka buga aka bashi saboda haka faɗan gaskiya bai canza komai a tattalin arziki kamar yadda rashin faɗanta bai kuma jawo arziki ina fata kun fahimta malin ya ce wa hadhihi kalimatu tayyiba kun ga wannan kyakkyawan kalma ta la ilaha illallah laha mantuqun tana da mantuƙi me mantuƙi ne abin da aka sa lafazi saboda shi yanzu idan ka ce rajul idan ka ce rajul kaga wani kalma ne wanda ike nufin mai namiji mutum namiji mutum wannan kalma ba za a canza ta da komai ba sai dai za a iya fahimtar me kishiyar namiji mace to kaga kenan a mantukin kalman arrajul abinda aka faɗa na arrajul kowa ya san ana nufin namiji mutum to amma zan iya amfani da hankali na zaka iya amfani da me kishiyar namiji mutum sai a ce mace to wannan abin da ka fahimta daga kalman wanda ba a furta ba shi shine ake kira mafuhumi ina fata kun fahimta to malin yace wa hadhihi kalima laha mantuqun yadullu ala nafihi al-ilahiyya an ghayri Allah ta'ala wanda wannan kalma da aka yana nuni ne akan kore bauta daga barin wani Allah idan ka ce la ilaha kalma ce da take kore bauta an ghairillah daga wani Allah ko ba haka ba wa aidan al-ithbatu mantuqun bihi haka kuma kalman ta kace la ilaha duk wani abu mala'ika ne annabi ne wali ne shehi ne wata halitta ce dutse ne aljani ne ruwa ne wani tsuntsu ne wata dabba ce a daji ko ma menene duk wani abin da ake bauta idan ka ce la ilaha ka kore shi ka kore shi sai ka dawo kuma ka ce illallah sai Allah Allah kadai ka wa da bauta to kun ga a nan gurin yan uwa jahiltar hakikanin ma'anan wannan kalma wallahi ta jefa mutane a abin da ta jefa su a yau wasu sun ɗauka tun da ina sallah shi kenan ina azumi shi kenan ina zaka shi kenan to amma duk da sallah da azumi bai hana shi ya yi wa ubangiji takakka ba bai hana shi ya keta alfarman ubangiji ba bai hana ya ci mutuncin ƙur'ani ba bai hana ya ci mutuncin annabi ba bai hana ya ci mutuncin wasu ma'alim na addini alamomi na addini kaga mutum kawai yana izgilanci da su yana ba'a da su saboda me jahiltar menene ya yi imani da shi da aka yi wallahi sai mun natsu sosai da sosai domin karkaje karkaɗe wani ƙura kai kuma gashi shi wurin hatta ya annakiya a jikinka baka sani ba malam ya ci gaba da cewa al ya ƙuluna, malaman usuli na cewa mantuquha abinda kalmar la ilaha illallah take furtawa a zahiri shine nafyul uluhiyya kore bauta an ghairihi jalla wa'ala daga duk wani wanda ba shi ba Allah maɗaukaki abinda kalman la kalman a zahirinta abinda take nuna maka kai wanda kake furta ta kai da ita shine kore al'uluhiyya bauta ka allantar da wani kowaye koman darajarsa koman karamarsa koman menene nashi ka kore mai bai kai ya zama abin bauta ba shine kore bautan wani wanda ba Allah ba suka ce wa mafuhumu hakuwa abinda kuma kalman take fahimtar da kai a lokacin da kace la ilaha wa lillahi wahdahu shine tabbatarwa da Allah bauta shi kadai domin idan kace la ilaha to duk fa wani abin da ake bauta ko da an bauta mai kai ka san ba a bauta mai a kan cancanta ba ba a bauta mai akan gaskiya ba to ko tun da ba bauta ne na cancanta da gaskiya ba sunan shi rusashe zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil saboda Allah shine al-haqq duk wani abin da aka bauta koma bayan Allah sunan shi al-batil rusashe shirme mara tushe balle makama mara tushe balle kuma ya zamanto yana da makama amma wal bayaniyuna malamai yan bayani yan bani na iya yan kanzagi ya aki suna sai suke mai da abin opposite opposite ya kuluna sai su ce ha wai kalmar la'ilahi ilaha abinda take furtawa shine ithbatul uluhiyya lillahi hu tabbatarwa da Allah bauta shi kaɗansa wa mafuhumuha abinda kuma za a iya hararowa shine nafil uluhiyya an ghairihi jalla wa kore bauta daga waninsa amma abinda malamai masana ke faɗa shine kalmar Lailaha illallah tana da ciki tana da waje tana da ciki tana da waje ma'ana tana da zahiri tana da batini idan aka ce la ilaha illallah ko an ce in aka ce la ilaha to abinda kalmar take furta maka ta kori duk wani wanda aka bautawa ba Allah ba to tunda ta kori duk wani abin da aka bautawa ba Allah ba to ai abinda hankalinka zai hararo maka dole akwai wanda za a tabbatarwa da wannan bautan shine wa shine Allah ina fata kuna fahimta kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ba zai taba gafaran a yi shirka da shi ba duk wanda ya shirka da shi Allah ba zai gafarta masa ba wannan mantuki ke naka aya ta farta to a hankalinka kuma me ka fahimto me kishiyar kenan wanda bai shirka da shi ba ina fata kun fahimta kamar da annabi yake magana ne akan dabbobi da ake fitar da zakkansu ya ce fil ghanami as-sa'ima zakatu game da dabbobi waɗanda suke yawon kiwo da kansu ake kai su daji a fita da su daji kamar da fulani ke yawo da shanu manzo Allah ya ce akwai zakka to amma ai akwai akwai dabba wanda ita kuma al-ma'lufa ce ma'ana tana zaune wuri guda kawo mata ake yi kenan idan ya zamana za a fitar da zakka akan dabban da ake yawon kiwo ko take zuwa yawon kiwo da kanta to me yake shirin magana tunda an ce za a yi mata zakka ita wannan dabban kenan dabban da ba a yawon kiwo da ita ina fata kuna fahimta to su 'yan bayani sai suka akasa abu shi ne malam shankiti ya ce ƙala shekhu muhammadu aminu shankiti rahimahullah wal haqqul ladhi la shakka fihi gaskiyar da babu kokonto a ciki annan fiya wal isbata, kilahuma mantuqun sarihun korewan da tabbatarwan dukansu mantsuƙun sarihun an furta shi a kalamance a zahiri karara domin an ce la ilaha sai aka ce me illallahu la ilaha kalma ce furtacciya da aka furta illallahu kalma ce furtacciya da aka furta ta a matsayin tabbatarwa wacce a matsayin korewa da aka yi ce wayannan kalmomi guda biyu lahuma mantukun sarihun falafazatu la yanzu kalmar ko lafazin la sarihatun fil nafi karara me ta bayyana mana korewa babu abinda kalmar ta ce kenan babu to wani abu kuma za ka hararo akwai ba za ka hararo akwai ba babu ta ce ya ce wa lafazatu illa lafazin illa kuma sarihatun fil ba ita kuma ta zo ne karara wajen tabbatarwa da ta ce babu sai kuma aka zo da kalman tabbatarwa wanda shine illallah da aka dai malin ya ce fannafi wal isbatu kilahuma mantuqun sarihun da korewan da tabbatarwan dukansu dai kalmomi ne da aka furta su a sarari a fili fa'uddu mithli hadha min al-mafhum irin wayannan kalmomi a matsayin wai abu ne da zaka hararo da hankali a babun kishirin aka ce la ilaha illallah to me kishiyar me ka hararo me mafhumin sa in ka ce la ilaha illallah sai ka ya kawo maka mafuhumi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake magana akan akan abin nan eh, eh, abin nan eh, mata masu ciki ya ce wa ƙulatul ahmali ajalahunna an yaba ana hamlahunna wa in kunna ulata hamlin fa anfiqu alaihinna wa in kunna ulata hamlin fa anfiqu alaihinna in sun kasance ma'abuta ciki ne ku ciyar da su kaga wannan shine mantsuki abinda aka furta to me mafhumin in ba ma'abuta ciki bane aka sake su babu maganan ciyarwa wannan shi suke kira mafhumu sharti akwai mafhumu alghaya me mafhumul alghaya kamar yadda ubangiji madaukakin sarki yace wa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'da hatta tankiya zawjan ghayrahu idan miji ya saki matarsa to ba ta halatta gare shi ba sai ta auri waninsa to me mafhumin a'a me mafhumin sai ta auri waninsa ba ta halatta ba sai ta auri waninsa kenan idan ta auri waninsa ta zama mai halal a gare shi ina fata kun fahimta masha Allah da haka malin ya ci gaba da cewa fannafi wal ithbatu kilahuwa mantuqun sarihun duk wa'annan tabbatarwan da korewan kalmomi ne da nassi ya furta su a bayyane fa'addu mithli hadha min al-mafhum ghalatun fi ma yadhharu a kirga wannan wai daga cewa abu ne da za a iya hararowa ne a fahimta ta inji shan shankiti ce wannan kuskure ne qala yace wa qadi nabbaha alaihi sahibu nashr al-bunut wa inna ma yakunu lil hasr mafhumun fil adwat al yace shi mafhumi yana kasancewa ne a cikin wasu ababe na daban nahwi inna ma kamar misalin inna ma Allah yace muminu na ikhwa ai abin sani ƴan uwan juna su ne mu'mini don wanda ba mu'mini ba fa ko da ka ɗauka ɗan uwanka ne na jini wani ba yan uwantaka ba ce ina fata kun fahimta sannan ya ce wa nawi taqdimil ma'mul kamar yadda za ku ga alkur'ani ba inda Allah ya taɓa cewa ma fi samawati wa ma fi al'arzi lahu ma fi samawati wa ma fi al'arzi mulkun lillah daga bakar hannu babu amma kuma a larabci in kafa ɗadidi ne kamar yadda ya ce iyaka na abudu mai ce na abudu iyaka ba ka san sirri? Shi ne a nuna maka hassar iyakan cewa domin da Allah ya ce ma fi ce wa mafi al'arzi na Abin abinda ke cikin sammai da ƙasa nashi ne to wanda duk ya san larabci wallahi ka san sama da ƙasa ba mallakan Allah bane shi kadai akwai mai ta cewa amma da ya ce lahu ina fata kun fahimta ya gabatar sannan ya jinkirta abinda ya kamata a kawo shi a farko sai aka jinkirta shi yana nuna maka al-ikhtisas wal hasr cewa da kebancewa kayansa ne bayinsa ne halak malak ina fata kun kun fahimta kamar yadda kake cewa hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu alaihi tawakkaltu baka ce tawakkaltu alaihi ba da Allah kuna gani ba a to kada dai ku yi taimun na'am na'am na'am wa taribul juz'aini wa nahwi dhalik malin yace fa aqwa siyaghil hasri mafi karfin sigogi wanda zai nuna maka an jefa an cafe an katange ba ƙari ba ragi ba abinda zai iya shiga ciki wal ithbati da tabbatarwa sai ya ce nahwi la ilaha illallah babu abinda ya kai wannan shi yasa wato 'yan uwa akwai sirri sai mun shiga can ciki wajen bayanin haƙiƙanin ma mai la ilaha illallah nan kaga bayanai da malamai suka yi akanta malin ce fa ma'ana shahadati an la ilaha illallah ma'anan shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah nafi istihqaqil ibada ma'anan kalmar in baka sani ba yau ka sani shine kore nafiyu kore istihqaqil ibada cancantar ibada cancantar bauta an kulli masu wallah daga barin duk wani wanda ba Allah ba don yana da kyau ma musan wai mai bauta bautan nan da ake ta faɗa so in kana bautan wani zaka gane in kana bautan zuciyarka zaka gane in kana bautan wani abu ba Allah ba duk zaka gane so idan ka ce la ilaha illallah ma'anansa buƙatar da ake buƙata a wurinka shine ka kore cancantan bauta ga duk wanda ba Allah ba duk wanda ba Allah ba to bai cancanci a bauta mai ba komai karaminsa komai darajansa komai waliyantakarsa Allah ya ƙara ma wali waliyantaka amma baka kai ka zama Allah ba Allah ya ƙara wa annabawa daraja amma wallahi ba su cancanci a bauta musu ba darajarsu daban a bauta musu daban Allah ya ƙarawa a sheikh akaramakallah eh Allah ya ƙarawa rawani daraja amma wallahi bai kai abauta masa ba da haka in ka ce la ilaha illallah abinda kake faɗa da bakinka kuma zuciyarka in ta yadda da gaske shine ka ce ba wanda ya cancanci abautawa in banda Allah wa ithbatu walillahi ta'ala da tabbatar da ita ga Allah wahdahu la sharika lahu shi kadansa ba shi da abokin tarayya la sharika lahu fi ibadatihi ba shi da abokin tarayya a cikin ibadarsa a cikin bautansa kama annahu la sharika lahu fi mulkihi kamar yadda ka san Allah bai da abokin tarayya a cikin mulkinsa to haka a wurin bautar Allah ba shi da abokin tarayya ba wani wanda yake tarayya da Allah zalika bi anna wal huwal haqq dalili saboda Allah shine alhaqu gaskiya wa annama yad'una min duni lalle duk wani abin da suke kira suke bauta kuma bayan Allah huwal batil to wannan shine tsantsan ƙarya shine tsantsan ƙarya duk wani wanda ba Allah ba aka bauta mai to ka bautawa ƙarya wa anna Allah aliyul kabir kuma Allah shine madaukaki mai girma lokaci yayi ko to ya jama'a gara ma da lokacin yi saboda alkawari yau ban da lafiya tun safe ban fita ba saboda alkawarin karatun da ya sa wallahi na fito eh wallahi ba bogana ta zuba fa kamar na hadiye kwado yawa abubuwa ne siya hankali Allah ya fi mana Allah ya ƙara mana lafiya ya jama'a gaskiya kafin mu tike ina jin muna da labarin abin da ya faru a ƙasar nan na kai hari nda da aka yi yau din nan aka kashe soja biyu aka tafi da wani katon soja ta idan za a kai wa nda hari to kuma ina ne rage wato wannan abin akwai ɗaurewan kai kuma wallahi 'yan uwa bai kamata fa mu zama tumaki ba rayuwa dai kowa ya sani tana da farko tana da ƙarshe amma ba yadda za a yi mutane su zama awaki tumakai a zo ana baza manan ana baza manan in ta kunu ta alamu na na ya alamu wallahi in kuna jin raɗaɗi in sun sare ku kuma in kuka sare su wallahi za su ji wannan raɗaɗin amma bambancin ku wa tarjuna min Allah ma la akwai abin da kuke fatan samu a wurin Allah wanda shi baya fatan ya samu Maza Allah ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna irzihi fa huwa shahid wa man qutila duna dinihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi akan mutuncinsa ya mutu yayi shahada wanda aka kashe shi akan dukiyarsa yayi shahada wanda ya mutu akan yana kare iyalinsa yayi shahada to ya jama'a kuna ji NDA dai kai dai ka san gidan sojoji ne yawa in ka ga sibiliyan karamba ne kai shi ko ziyara a najeriya ake wannan abin wadda ka san ko ba a gaya maka ba akwai zagon ƙasa a ciki kuma akwai hannun wasu a ciki ta yi wa an san su ta yi ba a san su ba amma kai ka san ba bahaushe ya iya magana da ɗan gari yawa ba yadda za a yi mutum ya kawo wannan gurin farmaki ba tare da sahalewan 'yan gidan ba to wannan yake nuna maka cewa ta'addancin nan bai da ranan karewa kuma wannan yake nuna maka lallai ana nuna gajiyawar gwamnatin nan gwamnatin nan ta gaji ɗan uwa dole Allah ya nuna mana abin da ya cancance mu a irin wannan yanayi da mutane suke cikin halin ni'yasu mawadatanmu suke zuwa su yi aure su kashe biliyoyin kuɗi la ilaha illallah Allah fa na kallo ba yana ji ko ba shugaban kasa ya kashe ba ko mukarrabansa in suna tsoron Allah bai kamata su eh bai kamata su ba in ma za ku yi rabu to sai ku yi a ɓoye ba za a bayyana shi ba amma ana nuna muku kwalelanku kuma Allah shi ƙara wallahi ni wannan abin kasan Allah babu daɗi amma ta wani bangare yana min daɗi ka aiki gwamna ya bi ka iko sai a duniyan bakaki wallahi sai a duniyan bakaki cewa ne je ka wakilce ni akan kasata akan dukiyata akan man fetirin dina akan kaza wai kuma ni ne zan dawo tsugunanci da Allah dan san mun wannan wani irin demokradiya ne shi yasa ku yi ta zabe na da mahdi ya bayyana ku yi ta zabe ku yi ta zabo su ku yi ta zabo su ni dai na gaya muku na san mutanen mu ba su da karfin hali amma dai ku dinga zaɓen cancanta amma duk matsiyacin ɗan siyasan da ya lallabo ya biyo dare ya baka kuɗi karba rizikun saka Allahu ilayka dan baka da imanin da zaka ce ba zan karba ba gaskiyar magana ke Yawwa, amma idan an zo zaɓe a yi abin da ya kamata daman ba zai iya ba Allah ba ba zai iya taimakon talakawa ba to yanzu kawai kana zo ne zuciya zaɓe na ci a ah, to maraba maraba dama mai yau da ne shi ke don karɓa in an ce ka raba wa talakawa ka raba musu ka gaya musu to amma an zo zaɓe kaza zami shi yasa wai sun yi waye in suka ba da irin wannan kuɗin wai sai a zo layin a ga wa za ka dangwalawa da wayen ya ƙara wayau sai ka dangwala sai ka zo sai a baka to wallahi yan uwa idan ba mu cire kwaɗayi mun canza bara gurbin cikinmu ba haka za a yi ta tafiya har mahdi ya bayyana ba ranan da za mu fita a bauta so Allah ubangiji ka kawo mana dauki Allah ka kawo mana ɗauki. Allah ka tausaya mana Allah kada ka kama mu da mugayen ayyukan da wawayen cikin mu suke aikatawa Allah ka tona asirin yan ta'adda waɗanda suke fakewa da wasu a inuwarsu a ne a lemansu suke cutar da bayan Allah da basu ji ba basu gani ba yanzu ku dubi mutanen da aka tafi da su a zamfara wurin mutum tun ranar da ake ɗaura ɗan auren dan shugaban kasa ranar wasu suna hannu subhanallah ku dubi yaran ta ginin nan har yanzu wai ba labari kai ka ce ba a filin ƙasar najeriya ake rayuwan ba kuma ana gaya mana an kashe maɗuɗin kuɗi ina na'urorin ina jiragen so a yi ta ta yi allah ya kai mu lahira lafiya yayin eh, aka je can kowa zai ga abin da ya shuka shi yasa ka daina batawa kanka lokaci kana zage zage zaka zama mahaukaci domin kai zage shi shi bai ji ba yanzu kai kaji ji to yanzu ka karawa kanka haushi yawa abinda kawai zaka yi gyara naka eh addu'a gyara naka yi addu'a amma zagi wallahi ba namu bane ƙauyanci ne zagi bai da wani tasiri wallahi in za mai kukan jini wallahi ba abinda da za ta canza so Allahumma izil islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa mana adaka da addin wansur ibadakal muwahhidin wa tub alaina ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah